الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم منهاج شرع منهاج الإسلام وأشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمدا عبد الله ورسوله فدعا الله برسالته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد فكثرهم من قلة وأعدهم من ذلة اللهم سل وسلم وبارك وأنعم وتحنن على النبي الكريم ذي الخلق العظيم والقلب الرحيم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون إن الولد أمانة وهو أوجب الأمانات بالصيانة يقول الله عز من قائل سبحانه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته متفق عليه وقال الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى مفسرا تلك الآية الكريمة يأمرهم وينهاهم وقال الإمام الكيع فعلينا تعليم أولادنا وأهلينا الدين والخير وما لا يستغنى عنه من الأدب وقال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى فعلى الرجل أن يصلح نفسه بالطاعة ويصلح أهله إصلاح الراعي للرعية أيها الأكابر ويقول الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله تعالى يعلمانه الطهارة والصلاة ويضربانه على تركها إذا بلغ تسع سنين ويحفظانه القرآن ويسمعانه الحديث وما احتمل من العلم أمراه به ويقبحان عنده ما يقبح ويقصانه على مكارم الأخلاق ولا يكفران عن تعليمه على قدر ما يحتمل فإنه موسم الزرع لا تسكو عن أدب الصغير وإن شكا ألم التعب ودئ الكبير بشأنه كبر الكبير عن الأدب أيها الآباء والأمهات يجب عليكم أن تعلموا أبناءكم العقيدة الصحيحة التي اشتمل عليها القرآن والسنة على فهم سلف الأمة من أهل القرون الثلاثة المفضلة علموهم ما يجب عليهم من حقوق ربهم وبينوا لهم مضار العقائد المنحرفة كعقيدة الشيعة والسوفية وسائر التيارات المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة فإن هؤلاء دعاة على أبواب جهنم وعلى كل باب شيطان يدعو إليه من أجابه قذفه فيها أيها الأفاضل يوجد في هذا المجال خلل كبير وشذر خطير حيث تشاهد أبناء أهل السنة والجماعة في مواكب أهل البدع المولدية والحفلات البدعية وحتى تجد بعضهم يعلقون على اعناقهم بطاقات وصورا تشير الى انتمائهم الى تلك العقائد المنحرفه وذلك عن غفله كثير من الاباء والامهات كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ايها الافاضل علموا اولادكم العبادات وكرهوا اليهم البدعه واسبابها وحببوا في قلوبهم السلوك على المنهج المستقيم والهدي القاصد وعلموهم الاخلاق الاسلاميه الفاضله وجنبوهم الاخلاق الرذيله السافله وانك لعلى خلق عظيم فالاسلام مبني على الاخلاق الفاضله علموهم ما يجب عليهم من اجتناب الفواحش ما ظهر منها وما بطن يقول الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله يجب على كل مسلم مكلف معرفة هذه الأصول من المعاصي واجتنابها أيها الأفاضل إن الشيطان حلف أمام ربنا حلفا مؤكدا لا يحلف فيه أن يذلنا ويغوينا فقال على لسان رب العزة والجلال ولأضلنهم وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين وقال رب فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم لذا قال للشيطان مقاعد ومراصد ومصائد ومكائد يضل الناس بها ويغويهم فمن مصائده الشهوات والشبهات لكن يمكن محاربته بسلاحين قويين هما الصبر واليقين أن نربي أولادنا على اليقين وهو العلم الصحيح المنبثق من نور الكتاب المصدق والحديث النبوي المحقق وأن نغذيهم على الصبر بأنوائه الثلاثة وهي الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على المصائب والبلايا يقول الله تعالى فجعلناهم أئمة يعمو فجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فجمع الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة بين الصبر واليقين اللذين بهما يحارب الشيطان ويرد كيده أعاذنا الله تعالى من الشيطان وكيده أيها الأفاضل إن للشيطان متالك لإغواء الإنسان منذ طفولته إلى وفاته وهي كالآتية الأول الإشراك بالله وهو أحب المسالك عند الشيطان في إضلال الإنسان فوجب على الآباء أن يقبحوا في قلوب الغلمان الإشراك بالرحمن في العبادة وطلب القربان يقول الله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في ابتداء قراءة صلاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه وقد فسر بعض العلماء همزة بالشرك بارك الله لي ولكم في الوحيين ونفعني وإياكم بما جاء به سيد الثقلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث كان خير من في الكونين وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وادعوا ربكم واستغفروه يستجب لكم ويغفر لكم الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير الصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى اله واصحابه وعلى كل من سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته الى يوم الدين اما بعد فيا ايها الاخوه المسلمون ان المسلك الثاني هو مسلك البدعه التي قال السلف إنها أحب إلى إبليس من المعصية والمسلك الثالث هو الكبائر ثم الرابع الصغائر والخامس المكروهات ثم السادس المباحات أيها الأفاضل إن الشيطان لا يتحاول بأي مسلك وجده في الإنسان لإضلاله وإغوائه لهذا يجب حفظ الولد من الشيطان قبل أن يولد وحين ولادته وبعد ولادته فحفظه من الشيطان قبل ولادته يتم باختيار أبوين صالحين له واتباع قواعد الشرع شرع في الخطبة والزفاف ومن ذلك الدعاء لأمه يوم الزفاف اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه ثم إنه يهرز الولد من الشيطان عند الجماع فيقال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا أيها الأفاضل يهرز الولد من الشيطان بالرقية الشرعية اليومية وبالمراقبة التربوية الأبدية فقد صح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعوض الحسن والحسين رضي الله عنهما كل صباح وكل مساء ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. 'yan uwa, kuɗuban mu tana ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana ta ‘ya'ya, da wajabcin kare waɗannan ‘ya'yan daga fitinu da bala'o'i da suke afkuwa na aqida na lalacewar ɗabi'u na munanan halaye da suke ta afkuwa a cikin al'ummarmu. ɗa da Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mutum ya ba shi shine a matsayin amana. A cikin amanoni da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ɗan adam wanda ya wajaba ya fi wajaba a kiyaye shi ne ɗa da Allah maɗaukacin sarki ya bashi Allah ta'ala yana cewa ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah ku tsara kawunanku a farko sannan ku tsara iyalanku matanku da 'ya'yanku kenan daga wata wuta makamashin wannan wutar shine mutane da duwatsu kuma a cikin wannan wutar masu tsaranta akwai wasu mala'iku waɗanda suka kasance masu kaushin hali wanda suka zama masu ƙarfin jiki ba sa saba ma Allah ta'ala abin da ya umarce su kuma abin da Allah madaukakin sarki ya sa su kawai suke aikata annabi sallallahu alaihi wasallam yana fassara wannan ayar a hadisin sa ingantacce wanda al-Imam Bukhari da al-Imam Muslim suka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa dukkaninku masu kiwo ne kuma kowa sai an tambaye shi abin da aka ba shi kiwo shugaba an ba shi kiwon al'ummar ta ranar lahira kuma sai an tambaye shi ɗaya bayan ɗaya ƙasa ƙasa jaha jaha ƙaramar hukuma ƙaramar hukuma unguwa unguwa layi layi sai an masa tambaya a game da waɗannan talakawan da aka ba shi mai gida a gidansa shi ma mai kiwo ne kuma Allah ta'ala zai masa tambaya a game da wannan kiwon da ya ba shi الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى ينا شرح ونن آية كتوى أبن إيه ga Uba. da uwa shine su umarci Dan su game da abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce yayi kuma su hana shi abin da Allah maɗaukakin sarki ya hana shi ya babban malami daga cikin malaman tafsiri yake faɗa yake cewa ya wajaba akan mu kiyaye 'ya'yanmu kuma mu karantar da su addini kuma mu karantar da su alkhairi sannan mu karantar da su abin da ba za a ce an wadata daga barinsa ba na ladabi al-imam al-qurtubi rahimahullahu ta'ala shi ma yana sharhin wannan hadisin ce ya wajaba ga mutum ya fara gyara kansa ta hanyar biyayya ga Allah sannan kuma ya gyara iyalansa kamar yadda mai kiwo yake kula da dabbobinsa ko bisashensa da aka bashi su yayi musu kiwo dan uwa masu daraja babban malami al-imam al-jawzi alaihi rahmatullah yana faɗa yana cewa ya wajaba ga uwaye uwa da uba su zama sun koyar da ɗan su tsarki su koyar da shi sallah sannan su duke shi idan bai yi sallah ba idan ya kai shekara tara wato hadisi dai ya ce goma shekaru goma sannan su haddata masa alqur'ani mai girma sannan su jiyar da shi hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan duk abin da kwakwalwarsa za ta iya ɗauka na ilimi na addini to su koyar da shi wannan sannan su munana masa duk abin da ya kasance mummuna ne sannan su faɗaitar da shi su masa kaimi su masa allura su ingiza shi akan riko da kyawawa ɗabi'u kyawawan ɗabi'u sannan kar su gaji kar su gaza wajen karantar da shi duk abin da ya zama zai iya ɗauka a kwakwalwarsa domin yarinta ita ce lokacin da ake shuka ake shuka alkhairi ko ake shuka sharri yan uwa masu daraja ya wajaba a mu mu waiwayo mu kalli ƴaƴanmu wata irin aƙida muke koya musu shin muna koya ma ƴaƴanmu aƙida ingantacciya ta musulunci wadda ta ƙunsa a cikin alƙur'ani mai girma da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yadda magabata na ƙwarai suka fassara waɗannan magabata na ƙwarai su ne waɗanda suka rayu a ƙarnona guda uku waɗanda Allah madaukakin sarki ya fifita su ya wajaba a kanmu mu iyaye mu karantar da 'ya'yanmu su san haƙƙoƙin ubangiji subhanahu wa ta'ala a kansu sannan mu ƙyamatar musu da miyagun aƙidu kamar shi'anci da ɗariƙanci mu zama mun ƙyamatar musu su a cikin zukatansu da sauran dukkan ƙungiyoyi da tunane-tunane waɗanda suka saba ma manhajin ahlus sunna wal jama'a domin a yau kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa ƙarshen duniya zai kasance za a samu wasu masu kira a ƙofofin jahannama kowace ƙofa ta jahannama tana da mai kira zuwa gare ta duk wanda ya amsa masa shi kenan sai ya ɗauke shi ya jefa shi a ciki ɗan uwa masu daraja hakika idan bukukuwan maulidai suka zo za ka ga takaci da iyaye suke da shi mai girma a game da yadda suke sakin ‘ya'yansu suke halartar wuraren maulidai da raya bid'o'i da yawace-yawacen gantali marasa amfani da ‘yan shi'a da ‘yan ɗariƙu suke yi har ma a cikin kuskure da rashin kula na iyaye kaga ‘ya'yansu suna rataye hotuna na shehunnai da wasu katittika da ake nuna cewa ana tare da waɗannan mutanen sannan iyaye babu abin da ya dame su ba su kula da shi har ma yaro ya zo kila da wannan hoton gida ba tare da an damu da abin da ya rataya a cikin awiyansa ba to ɗan uwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai ya ce mana mu masu kiwo ne kuma kowa sai an tambaye shi game da kiwon da aka bashi ya wajaba a gare mu mu karantar da 'ya'yanmu ibada mu kyamatar musu da bid'a mu kyamatar musu da sabubban bid'a sannan mu soyar a cikin zuciyarsu bin tsari na manhajin ahlus sunna wal jama'a da riko da kyawawan ɗabi'u wanda musulunci ya koyar sannan kuma mu nisantar da su daga munanan ɗabi'u waɗanda musulunci ya tsoratar a game da su domin musulunci an gina shi ne akan kyawawan ɗabi'u babu musulunci in babu kyawawan ɗabi'u ga baki ɗaya musulunci yana kira ne zuwa ga kyawawan ɗabi'u yan uwa ya waje ga masu tarbiyya iyaye su zama sun kyamatar ma 'ya'yansu wasu manya-manyan zunubai da Allah subhanahu wa ta'ala ya lissafa su a cikin aya ce ka ce abinda ubangiji na ya haramta ya haramta alfasha ta zina abinda ya koyi a cikin ta kuma da abinda ya bayyana sannan ubangiji na ya hana dukkan sako sannan ya hana zalunci ba tare da gaskiya ba sannan ubangiji na ya hana hada Allah subhanahu wa ta'ala da wani a cikin bauta sannan Allah madaukakin sarki ya hana kirkiran ma Allah subhanahu wa ta'ala ƙarya abinda Allah bai faɗa ba a danganta mata a ce ya faɗa al-imam al-qayyim yace wajibi ne ga kowane musulmi ya san waɗannan zunuban guda biyar da wannan ayar ta kunshe su sannan kuma ya nisance su yan uwa masu daraja shaidan yayi rantsuwa rantsuwar da babu kafara akan ta a gaban ubangiji subhanahu wataala sai ya batar da dan adam yace wallahi sai na batar da su a wata ayar yace na rantse da buwayar ka wallahi sai na batar da su gabaki daya a wata ayar yace ubangiji kaga saboda batar da ni da kai to ni kuma sai na tsare musu hanyoyinsu hanyoyinka waɗanda suka kasance miƙaƙƙun hanyoyi waɗanda za su kai su zuwa gare ka to ba za su iya bin su ba wato sai ya ɓatar su shi sa shaiɗanu shaiɗan yake da kiraku da ya kakkafa da ramuka da ya haƙa da gwalalo kala kala da ya haƙa domin ɗan adam ya afka ciki ya halaka tare da shi a cikin wuta daga cikin waɗannan tiraku da ɗan ya kafa akwai tirke na sha'awa akwai kuma tirke na shubuha malamai suka ce za a iya yaƙashe ɗan da waɗannan tirakun guda biyu da ya kafa ta hanyar yin haƙuri da kuma samun ingantaccen ilimi wanda aka ciro shi daga littafin Allah subhanahu wa ta'ala da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ingantacciya yan uwa ya wajaba ga masu tarbiyya su karantar da 'ya'yansu nau'ukan haƙuri guda uku haƙuri akan biyayya ga Allah haƙuri akan nisantar abin da Allah ya hana da kuma haƙuri akan jarabawa da Allah subhanahu wa ta'ala yake ma ɗan adam Allah yana ba mu labarin annabawan da suka gabata ya ce sai muka sanya suka zama shugabanni a ban ƙasa waɗanda suke shiryatarwa da umarninmu a lokacin da suka yi haƙuri kuma suka kasance suna da ilimin ayoyinmu a cikin wannan ayar Allah madaukakin sarki ya hada waɗannan makamai guda biyu da ake yaƙar shedan da su wato ingantaccen ilimi da kuma haƙuri akan biyayya ga Allah da nisantar abin da Allah madaukakin sarki ya hada ɗan uwa masu daraja shedan fa yana da wasu matakai da yake bi domin ya ga ɗan adam ya shiga wuta matakin farko da shedan ya fi so shine mataki na shirka hada Allah subhanahu wata'ala da wani abin da shaidan ya fi son a yi kenan a bankasa Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labari yana cewa ashe ba mu dau alkawari a gare ku ba ya'yan Adamu cewa ku bauta ma shaidan lallai shi shaidan abokin gaba ne a fili na babban burin shaidan shine kowa ya zama mushriki idan bai ci nasara a wannan ba to sai ya tafi mataki na biyu shine mataki na bid'a idan shaidan bai sa ka zama mushriki ba to burinsa shine ya ja kafar mutum mutum ya zama dan bid'a wacce bid'a kamar yadda magabata na kwarai suke faɗa shedan ya fi son ta fiye da sako shedan ya fi son ya ga mutum ya zama dan bid'a fiye da ya zama mai saban Allah hanya ta uku da shedan yake bi domin batar da dan adam ita ce hanya ta manya-manyan saƙo. idan shaidan bai ci nasara a wannan ba sai ya tafi zuwa ga kananan kananan zunubai idan bai ci nasara a waɗannan ba sai ya tafi mataki na almakruhat abubuwan da da ka bar su Allah zai baka lada amma kuma in ka yi su baka da zunubi to shedan ma na son waɗannan idan duk bai ci nasara akan mutum ba sai ya koma cikin abubuwan da Allah ya halatta maka ya batar da kai da wannan abu ne Allah ya halatta maka amma kuma shedan sai ya ja kafarka ka je kana aikata abin da Allah maɗaukacin sarki bai yarda da shi ba a cikin abin da Allah ya halatta maka waɗannan duk hanyoyi ne da shaidan yake bi domin ya batar da ɗan adam ɗan uwa masu daraja Shaiɗan fa baya takaci a game da kowace hanya ko mun kankantar ta idan ya same ta domin ya ga ya batar da ɗan adam tun lokacin da aka halicci ɗan adam to shedan burinsa shine ya ga sun shiga wuta tare da shi shi yasa addinin mu na musulunci a cikin hikimarsa ya karantar da mu yadda za a tsara 'ya'ya tun kafin a haife su daga shedan bayan an haife su a kula da su a tsare su daga shedan ko kuma lokacin da ake haihuwar su a tsare su daga shedan haka bayan an haife su ma a tsare su daga shedan daga cikin hanyoyin da ake tsare 'ya'ya daga shedan kafin a haife su zaben musu uwaye na gari uba na gari uwa ta gari an yi ma ɗa hirji an ba shi kariya kenan daga shedan kariya ta farko samun masa iyaye na gari mutanen kirki an bayi ba tsinannu lalatattu ba sannan da bin dokokin musulunci a wajen neman aure da kuma tarewa aure da nisantar kage-kage da abubuwan da aka shigo da su daga waje ko kuma bid'o'i da al'adu munana da aka raya su a cikin gida nisantar waɗannan kenan an yi ma yaro shimfiɗa ta shedan ba zai zama yana da rabo a kansa ba daga ciki an uwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da mu dukkan mutumin da ya amarya ya kama kanta ya mata addu'a ya ce ya Allah madaukakin sarki ina roƙonka alkhairin da ta zo da shi da kuma alkhairin da ka halicce ta da shi sannan ina roƙonka sharrin da ta zo da shi ka tsare ni daga sharrin da ta zo da shi da kuma sharrin abin da ka halicce ta tare da shi wannan malamai suka ce addu'a ce da kake yi domin Allah madaukakin sarki ya tsare ƴaƴanka daga shedan sannan bayan haka addininmu na musulunci ya karantar da mu lokacin da za a sadu da mace a yi addu'a Allah madaukakin sarki ya tsara abin da zai bada na arzikin ɗa na ni'imar ɗa daga shedan waɗannan dukkanin su nau'uka ne na hirzi ko kariya da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam ya karantar da mu domin tsare mu daga shedan shedanin aljani ko kuma shedanin mutane daga cikin hanyoyin da ake bi na tsara ƴaƴa daga sharrin shaiɗan akwai addu'a ta kullum kullum da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta kuma ya kasance yana tsabbaka haka a aikace ya kasance yana majikocinsa guda biyu sayyiduna al da sayyiduna al-husayn radiyallahu anhuma yana musu addu'a yana cewa ina neman tsari da kalmomin Allah cikakku ya tsare ku daga dukkan shedani daga dukkan kuma wata guba ko kuma dukkan wani kambun baka mai cutarwa manzon Allah sallallahu ya kasance yana yin wannan sannan kuma ana ana ana tsare ƴaƴa daga sharrin shedan ta hanyar sa ido na kullun kullun da kuma tarbiyyar da ba a gajiya da yin ta har sai an koma ga Allah subhanahu wataala Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya tsare zuriyar Allah ya albarka a cikin rayuwar mu ya albarka a cikin zuriyar Allah madaukakin sarki ya saukar da alkhairi a cikin kasan mu Allahumma inna nas'aluka al'afwa wal afiyata fi dinina wa dunyana Allahumma su awratina wa amin ghawatina min bayni aydina rawatina واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك an nubtala min tahtina برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نعوذ بك من شر الحساد وحماقة الفقاد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انزل البركات في وطننا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انزل الخيرات في وطننا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ول علينا برحمتك خيارنا ولا تول علينا شرارنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم تبنا اليك اللهم تبنا اليك اللهم تبنا اليك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا لك شكارين لك ذكارين اليك اوابين منيبين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن صحابات رسولك وخصوصا الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعلي وعثمان وعن سائر الأصحاب والآل أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفعل. الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون